وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da shida ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu da talatin da ɗaya wanda ya zo biyar ga watan tara dubu biyu da goma muna nan a cikin suratun zuhrufi za mu tashi aya ta sittin da na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحفرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وتزعت شكا مسلمتي kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci da amincewarki da yadda ki ko wani ya matsa miki dole to zan gaya miki kalmar shiga musulunci in kin amince kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله abinda kika ce daga yau na shaida ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai Allah kin yadda da haka na biyu kika ce kin shaida Allah ya aiko annabi Muhammadu manzan Allah ne kin yadda da haka to me sunanki sunanki grace to to grace yanzu wanda suna yake so a musulunci maryam ta ce maimakon a ci gaba da kiranta suna grace a canza mata suna zuwa maryam da haka daga yau za a dinga kiranki maryam kin ga maryam kin zaɓo babban suna ita ce mahaifiyar annabi isa wanda Allah ya kama sunanta a cikin alkur'ani sau talatin da hudu ɗanta kuma isa an kama sunansa da isa sau ashirin da biyar ibn maryam sau ashirin da uku masihu sau goma sha ɗaya kun ga yadda musulunci ke girmama isa ɗan maryam da haka za a ci gaba da kiranki maryam allah ya tabbatar da ke a musulunci daga ina kika fito daga tula to Allah ya tuttulo miki alheri to 'yan kwamiti ga ta nan sai a koma a sanar da ita addinin musulunci ta kuma a saurari matsalolinta a san irin gudunmawar da za a bata Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci ya miki jagoranci akwai wani bawan Allah ma zai musulunta to ka zo za ka musulunta to yaro ne karami gashi ya ce yana son sha'awar addinin musulunci daga ina ka fito daga ina to wani addini kake yi da kiristan kake yi to yanzu iyayenka ba za su hana ka musulunci ba to to ga kalmar shahada wacce za ka yi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daga yau wannan kalma da ka faɗa ta mai da kai musulmi yanzu kai ɗa ne musulmi shekara ka nawa shekara ka nawa sha hudu to ‘yan kwamiti ga aiki na mai sunanka samuel wanne ne samuel isma'ila kaji samuwal ma mu ma muna da samuwal amma mu isma'ila muke cewa a ci gaba da kiranka isma'ilan to <laughs> me kake so to yusuf ya ce a dinga kiransa da suna yusuf maimakon samuwal da ake kiransa da shi a da to yusufu ka zama yusuful islam don haka muna ma murna da zuwa addinin musulunci yusuf kana makaranta kana makaranta ka gama aji shida firamare to ma sha Allahu to za ka ci gaba da karatu za mu ɗaunoyinka har university in sha Allahu Yusuf kai kokari ka zama babban malami wanda zai dinga karantar da addinin musulunci kana sha'awar haka kai karatu mai zurfi na addini da na zamani a fannin ilimin zamani wani fanni kake sha'awa likita kake so ko injiniya ko lauya ko kaza eh yeah bai yanke ba tukunna sai a hankali zai yanke da haka yusuf yan kwamitinmu za su ci gaba da kula da kai kuma za su tattauna da iyayenka allah ya tabbatar da kai a musulunci yusufu allah baka ilimi mai zurfi da kuma imani tabbatacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'atiyahum baghatatan wa hum la yash'urun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ai, ba komai suke saurare ba, ba komai suke jira ba, illa sa'ata face tashin alkiyama, an ta'atiyahum baghatatan ta zo musu ba tare da sun shirya ba. wa hum la yash'uruna su basu san cewa alkiyama kusa take ba la ta'atikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha al-akhillau Allah ta'ala yace masoya ma'khuzun min al-khulla al-khulla badadantaka cikakken abokinka khalil wanda kake son sa yake son ka kake sa yake kaunaka kauna mai zurfi shine khalil to Allah ya ce al'akhila'u haƙiƙa masoya yau izin a wannan rana ta alƙiyama ba'aduhum li shashin shashinsu ga shashi aduwun maƙiya ne illal na sai masu tsoron Allah wanda suka yi abota a kan tsoron Allah su ne abotarsu za ta zarce kuma za ta amfane su a ranar alkiyama almar'u ma'aman habba. yau qiyamati mutum yana tare da wanda yake ƙaurana na alƙiyama. don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun kada ka yi abota da mutum sai wanda ka tabbatar mumini ne domin shi ne imaninsa zai amfane ka naka zai amfane shi wala ya akulta maka illa taqiyun kuma kada ka ba da dukiyarka ko abincinka ga mutumin da ka san ba mai tsoron Allah ba ne ba zai aiwatar da ita hanyar da ta dace ba shi yasa Allah ya ce illal muttaqina sai masu tsoron Allah wanda suka yi abota dan Allah suka haɗu dan Allah suka rabu dan Allah domin cikin mutum bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a sa su a inuwan al'arshi ya ce rajulani ta fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutum biyu da suka so juna dan Allah suka haɗu saboda Allah da suka tashi rabuwa ma suka rabu saboda Allah haka ne na cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqazahu Allah min kama yakrahu an yulqa fin nari ice mutum muta abu uku wanda ya same su ya samu zaƙin imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama ya fi son Allah ya fi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk cikin halitta Allah ba wanda yake so kamar manzan Allah sannan yana son Allah san da ke ziga shi ya bauta wa Allah yana son manzan Allah san da ke sa shi ya yi biyayya ga manzan Allah ta hanyar yi ya yi bari ya bari a ba da umarni ya gaskata ya bauta wa Allah da shari'ar da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa an yuhibbal mar'a kuma ya zama yana son ɗan uwansa musulmi la yuhibbuhu illa lillah amma ba dan komai yake son ba sai dan Allah la yu'minu li ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi dayan ku imanin sa bai tabbata ba bai cika ba har sai ya soma dan uwansa irin abin da yake soma kansa na alkhairi dan haka soyayyar da aka yi ta dan Allah ita ce za ta zarce amma duk wanda suka yi soyayya dan duniya dan abin duniya dan taimake-keniya, da haɗin kai da haɗin gwiwa wajen yaƙi da musulunci ko tabbatar da barna to wannan abokin ku ware ya miƙo ɗan yatsansa ka miƙo ɗan yatsanka ku kwanci ku kwanci abota da duk mutumin da ka san abota da shi ba za ta taimake ka ka bi Allah ba duk wanda ka san abota da shi ba za ta ƙara maka komai na addini ba to ka rabu da shi kuma kullum mutum zai yi abota ka yi abota da wanda ya fi ka ƙarfi to da irigima ta taso ya tare ma da wanda ya fi ka karatu saboda in ka makale ya tuna ma da wanda ya fi ka zaka'i da hikima yadda za ka dinga ƙaruwa da maganganunsa domin mutane a duniya uku ne sama da kai ƙasa da kai daidai da kai kowanne kai mu'amala da shi gwargwadon kujerarsa na sama da kai a kuɗi a karatu a mulki ka girmama shi na daidai da kai ku girmama juna na ƙasa da kai ka tosaya masa ka miƙa masa to wannan sai ka ga rayuwa ta yi kyau ya ibadi Allah ta'ala ce ya ku bayina na gargaru waɗanda suka bauta min ibada shar'iyya la khawfun alai la alaikum yauma babu tsoro a gare ku wannan rana ta alkiyama wala antum tahzanuna kuma ba kwa yin bakin ciki a wannan rana Allah yakan hada huzunu da khawfu ya korewa mutum su a ranar alkiyama saboda rayuwar duniya cike take fal da bakin ciki cike take fal da tsoro in ka samu kuɗi kana tsoron za su ƙare in ka samu rayuwa kana tsoron za ta ƙare in kana kan mulki kana tsoron zai ƙare in za ka hau kana tsoron za ka hau ko ba za ka hau ba in ka tafi kana tsoron za ka dawo ko ba za ka dawo ba in ka kwanta kana tsoron za ka tashi ko ba za ka tashi ba in ka shiga kana tsoron za ka fito ko ba za ka fito ba haka rayuwar take duk a cikin tsoro take duk abin da ka samu ba tabbas zai kare ko zai tabbata to wannan ya sa rayuwar duniya an cika ta da tsoro ga bakin ciki bacin rai a bata ma rai ko ka bata wani rai kullum sai ka kai dariya kai kuka kai bacin rai ka ji dadi ka ji ba dadi wata ranka ji duniya ma kwata kwata ba ta da dadi to wannan shine ya hana mu jin daɗi da morewa abin duniya to ya za mu yi kenan mu morewa wannan ya zama mun rabu da bakin ciki a lahira mun rashu da tsoro Allah yakan kora wannan abin da ake kira al-khawf tawaqqu'u makaruhin jin tsoron wani abin ki zai same ka an amaratin maznunatin au ma'lumatin gwargwadon wata alama da ka gani wacce kake zato ko kake da tabbas cewa wani bala'i zai afkoma wannan shi ake kira tsoro kishiyansa kuma ana kiransa al'amnu shi sa Allah ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke da kwanciyar hankali suke da nutsuwa ba za a taya musu da hankali ba ana amfani da khaufu fil umur dunyawiyya wal ukhrawiyya akwai tsoro a al'amarin duniya akwai tsoro a al'amarin lahira shi yasa Allah ta'ala ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a yakhafuna rabbahum min fawqihim fala takhafuhum wa ne. sannan akwai alkhawfu ɗabi'i tsoro irin na ɗabi'a kamar tsoron zaki tsoron maciji tsoron kunama tsoron wuta tsoron mutuwa tsoro na ɗabi'a dai akwai shi sannan kuma akwai khawful ibada tsoron wani abu wanda kake jin zai iya maka tasiri a rayuwarka in ba Allah bane to ka ji tsoron su tsoro na ibada kamar ka ji wani zai iya cutarka ko ya iya amfanar ka, ko ya iya hana ka in Allah ya turo ko kuma ya ture in Allah bai turo ba to wanda da yake jin tsoron wani makhaluki tun daga mala'ika har ya zuwa mutum har ya zuwa aljani har ya zuwa dabbobi har ya zuwa tarkacen kayan duniya duka ba wanda ya isa ya cuce ka sai Allah ya kaddara ma haka kaka ji tsoron kowa amma tsoro na ɗabi'a wannan halan ne kaga abin da zai cuce ka ka falfala da gudu wannan shine hankali amma ka tsaya ba jarumta bane in dai ba ƙarfinsa ka fi ko wata dabara Allah ya baka da azancin da zaka iya kawar da shi ba da haka suka ce tsoro shine a firgita da razana da faɗuwar gaba da kaduwa da kaduwa da karkada allan ka fada mutum ya dinga girgiza yana makarkata shi ake kira tsoro wa hawan fi'alun yahsulu bi tawaqqu'i ma fi halakun aw dararun aw azan shine wani abu ne ke saduwa ko ke faruwa ga mutum wanda ke tsoron halaka ko cutarwa ko wani abu alhuzunu kuma ko alhazanu yana nufin khushuna abu mai kaushi mai tauri mai tsandauri bushashe raƙau daga na aka samu huzunu ko hazanu to idan ka damu zuciyarka ta dugunzuma ka shiga cikin ɓacin rai to sai a ce zuciyarsa ba ta yi laushi ba ta bushe ta yi raƙaƙau saboda damuwa da haka suka ce khushunatun fil nafsi lima ya hasilu min al-gammi wata jin rashin daɗi a rai wanda ke faruwa saboda samun ɓacin rai da damuwa da bakin ciki to waɗannan abubuwan guda biyu da Allah ya lullube jin daɗin duniya mai mulki a cikin a tsorace yake kuma yana gama da bakin ciki mai kuɗi a tsorace yake yana gama da bakin ciki mai ilimi a tsorace yake kuma yana gama da bakin ciki mata maza yara manya masu kuɗi marasa kuɗi talaka waɗanda ake mulka ba wanda aka janyo bakin ciki da damuwa to amma a lahira sai Allah ya ce ba tsoro duk abin da aka baka baka da tsoron zai kare kuma ka daina bakin ciki wani ya daina bata ma rai ba wanda zai kara bata ma kai ma ba za ka bata wa kanka rai ba balle wani ya bata maka rai wannan shine alherin da Allah ya ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun in kana so Allah ya raba ka da bakin cikin duniya da lahira to ka bi alqur'ani da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi da shi ka bi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi ingatattu qaulan wa fi'lan wa atiqadan wa tarkan ka bi kuma tafarkin magabata sahabban annabi masu daraja da manyan malamai na Allah waɗanda suka karantar da addini saboda Allah to shine zaka rabu da bakin ciki in ji Allah kuma zaka rabu da bacin rai yace bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna wanda ya mika wuya ga Allah sannan yana mai kyautatawa lada ya tabbata a gare shi ba shi da bakin ciki ba shi da tsoro man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna me so a raba shi da tsoro da bakin ciki to ya imani da Allah ya imani da lahira yayi kyakkyawan aiki to lada ya tabbata a gare shi ba shi da tsoro a duniya ba shi da bakin ciki a lahira allazina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyarsu da daddare su yi kyauta da rana su yi kyauta a fili su yi kyauta a ɓoye su yi kyauta suna da lada mai yawa falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yace faman amana wa aslaha duk wanda ya imani ya kyautata aikinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna shi ma bai da bakin ciki ba shi da tsoro faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna Allah ce duk wanda ya imani ya ji tsoron Allah ya kyautata ba bakin ciki a gare shi babu damuwa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna Allah ya ce ku saurara haƙiƙa waliyan Allah babu tsoro a gare su ba bakin ciki su ne waɗanda suka yi imani suna jin tsoron Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan waɗannan su ne Allah zai raba su da tsoro da bakin ciki Allah ya mu a ciki wani ya zo zai shiga musulunci daga ina kake daga tudun wada dan cikin garin gombe ne kenan kai kana so zaka shiga musulunci kai ka yadda ko wani ya turo ka dole ya ce maza ka musulunta ko umma duka ba wanda ya matsa ma to zan gaya ma kalmar shahada in ka amince ka zama musulmi kamar mu nan duka ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce ka ce daga yau na shaida na aminta na gasgata na yarda ba wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai Allah ka yarda ka ce ka yarda ka aminta ka shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne ka yarda da wani addini kake ka kowanne wani addini kake da ha'a da can kafin ka shigo musulunci kana yin wani addini eh ko baka kowanne ka hutu shi baya kowanne to yanzu ka shigo addinin musulunci ka zama musulmi me sunanka babayo ita sunansa babayo to wani suna kake sha'awa a sa maka wanda zai saje ya dai baba kenan ko me fasaran babayo baba yo din fa okay baban gida shine babayo to kaji sunanka baban gida in ka ji an sa mutum wannan mafi yawa akwai wani dattijo ne a cikin dangin su da yake babba ake kiransa wannan to wani suna za a sa ma to za a sa maka Ibrahim daga yau sunanka Ibrahim annabi ibrahim annabi ne daga cikin manyan annabawan allah wanda sunansa ya zo sau 69 a musulunci za a karantar da kai addinin musulunci muna maka fata allah ya tabbatar da kai ga 'yan kwamitinmu nan za su zauna da kai su saurari inda ka fito da addinin da kake su kuma sa ka a makaranta a dinga karantar da kai allah ya tabbatar da kai kun san mutane wasu haka suke zaune bai san abin da yake ba wasu ba sa maguzanci ba sa kiristanci ba sa musulunci aka suke ta rayuwa akwai su da yawa kunan na jin baku da su da yawa ne mu can muna da su maguzawa kawai ba ruwansu sai dai su ci abinci su yi bacci su mutu su tashi ba ruwansu su yi bacci su tashi su haihu su aure ba sa komai sai wannan ka tambaye su ba abin da suke yi to Allah ya tabbatar da shi a musulunci eh. to Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani bi ayatina su ne waɗanda suka yi imani da ayoyina ayoyin Allah shar'iyya ko ayoyin Allah kauniya wa kanu suka kasance na masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya haɗa imani da musulunci a wannan aya wanda mun ce idan imani ya zo shi kadai musulunci ya shiga idan musulunci ya zo shi kadai imani ya shiga amma in aka hada imani da musulunci to imanin yana wakilta ayyukan zuci musuluncin kuma yana wakilta ayyukan gabai ka imanin sai ya zama amantu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi islam din kuma sai zama an tashhada Allah, ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila to shine Allah ya ce waɗanda suka yi imani da ayoyi na shar'iyya da kauniya wa kanu sun kasance musulmi na suna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala al-islam huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal khulus min ash wa ahlihi udkhulul jannata za a ce musu ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da kuma matekunku ko kuma da tsarekunku sa'anninku daidai da ku masu kamar ku a imani a gaskiya abin annabi tuhubaruna ana faranta muku rai a cikin aljanna duk abin da zai faranta muku rai akwai yutafu alaihim bisihafin Allah ce za a dinga kewayawa a kansu da wasu farantai min zahabin wanda aka kera su daga zinare farantai din ma na aljanna plate plate din na zinare ne wa akawa bin ga kuma kofuna wa akawabun mawdu'a wa namariqu masufa wa zarabiyu mabathufa Allah ya ce ga kofi na ajiye a gabansu sai dai su ɗebi ruwa ko a zuba musu ruwa wa fiha ma tashtahihi al-anfusu a cikinta aljanna akwai dukkan abin da rai take sha'awarsa wa talazzul a'yun da dukkan abin da ido take jin daɗinsa sa fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin wa antum fiha khaliduna kukuna masu dawwama a cikin aljanna wa tilkal jannatu Allah ya ce waccan waccan ita ce aljanna allati urithmuha wanda aka gadan muku da ita ulaika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun bima kuntum ta'maluna sakamakon aikin da kuke yi da ikhlasi akan sunna kuma Allah ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai shiga aljanna sakamakon aikinsa aka ce ko da kai ne yace sai dai in Allah ya lullube shi da rahmarsa to kun ga kenan bima kuntum ta'malun ba za ka shiga aljanna dan aikin ka kadai ba amma ba a shiga aljanna sai da aiki hada da rahamar Allah aikin shi kadai ba rahama ba zai kai ka ba so da ka sai ka hada ne aikin Allah da roƙon rahamarsa to Allah ya maka rahama sai ya karɓi aikin da rahama ba dan ka isa ba ba dan aikin naka ya isa ba ba dan kai ba sai dai ka yi da ikhlasi da mutaba'a kuma ka sa rai lahum fiha fakihatun Allah ya ce lakum fiha fakihatun kuna da dukkan kayan marmari iri-iri kafiratun masu tarin yawa minha daga wannan aljanna ko daga wannan kayan marmari ta ta'kuluna kuke ci kuke ƙoshi kuke farin ciki na'am innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wama zalamnahum ولكن kanu هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله سبحانه وتعالى إن المجرمين lalle muyagun ‘ya'ya fi azabi jahannama suna cikin azabar wutar jahannama khaliduna za su dawwama dindindin a ciki la yufattaru anhum ba a yanke musu ko a saurara musu ko a rage musu azaba wa hun fihi mublisun su a cikin wannan azaba masu kasa magana ne an ƙurstar da su an ƙarar da su min ablasa yublisu iblas wato a jefa ka cikin damuwar da kayi shiru ka kasa magana saboda bala'i da cunkushewa sun cunkushe a zuciyarsu sun kasa yin magana wa ma zalamnahum Allah ce wannan bala'i da ya afka musu bamu zalunce su ba walakin kanu humuz zalimina sai dai su sun kasance su ne suka zalunci kansu ta hanyar aikata shirka da kuma kafirci wanda ya dawwamar da su a wuta Wana dau Allah ya ce suka ƙwalla kira ya maliku ya kai mai tsaron wuta liyaqad alaina rabbuka Allahnka mahaliccinka ya kashe mana mamhuta ka roƙa mana Allah a kashe mana mamhuta dan me za a ce mana azaba haka qala sai mala'ika din yace innakum makithuna ku masu dawwama ne dindindin a cikinta ba za ku mutu ba la ya mutu fi hawa la ya haya ba mutuwa ba rayuwa laƙadi ji ina kun bil haƙi haƙiƙa mun zo muku da gaskiya walakin na aksarakum sai dai mafi yawanku kari huna. masu tsananin gaba ne da ƙiyayya da ƙin yarda lil ga gaskiya an zo muku da gaskiya amma ba kwa son gaskiya an kumuha wa antum laha karihun na tilasta muku addini alhalin zuciyarku ba ta so don haka mutumin da baya son gaskiya yake kin gaskiya yake fada da gaskiya yake fito na fito da gaskiya yake yaƙi da tafarkin gaskiya to yayi asara wanda ya ci riba shine wanda yake son gaskiya ya san gaskiya ya fahimci gaskiya ya aiki da gaskiya ya taimaki gaskiya ya rayu a kan gaskiya ya mutu a kan gaskiya shi ake sa ran ya shiga gidan gaskiya wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce Allah ya kai mu aljanna am abramu amran Allah ce ko sun kulla wani al'amari sun shirya kutungwila da zagon ƙasa da makarƙashiya na wani al'amari da suka kulla Allah ce fa inna muna, mu ma masu kullawa ne wa makaru makaran wa makarna makara fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa na ajma'ina innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ya ce suna nasu kullam ni ma ina yin nawa wa makaru makaran kubbara sun yi makirci babba Allah ya ce amma ni zan warware shi wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirina duk abinda mutum ya kulla Allah zai warware shi kuma zai danke shi a ciki am na Allah ya ce ko suna zato ko sun an na lana nasma'u sirrahum mu ba ma jin sirrin su abinda suke yi a ɓoye wa asirru ƙaunakun a wujiharu bihi ku yi abinda za ku yi a ɓoye. Allah ce ko ku yi a fili wa najwahum da kuma ganawarsu da mitin ɗinsu da suke a ɓoye a rufe ƙofa a yi ƙulle-ƙulle wanda zai cutar da musulunci ko musulmi ko addini ko al'umma suna jin Allah baya jin wannan mitin ɗin ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا duk inda suke Allah ta'ala yana ganinsu yana jinsu bala Allah ya ce tabbas mun ji mun gani kuma mun halarta wa rusuluna kuma jakadunmu ladaihim suna nan a gurinsu na suna rubutawa kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun na'am قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الله سبحانه وتعالى قل كجيا موسى يا كي wannan manzo mai daraja in kana lirrahmani waladun in dai ya tabbata Allah yana da da fa ana abidina to ni ya kamata a ce na fara bauta wa Allah da wannan aƙidar tunda ko ni manzansa ne kuma ban yadda da wannan ba to Allah ba shi da ɗa kenan shine fassara ta farko in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina to malamai sun yi maganganu guda hudu akan wannan aya sai mun yi li'irabin ta tukunna ma'anar za ta fito na farko ƙul fi'il amri ne majzum alamatu jazmihi as-sukunu ala akhirihi wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu anta in harfu shartin wa jazmin mabaniyin Allah sukuni la mahalla lahu min al-i'rab yajzimu fi'layn al-awwal fi'l shart was-sani jawabuhu wa jazaohu kana fi'lun madin naqis mabaniyin ala al-fath lirrahmani jar wa majrur khabaru kana muqaddam waladun ismu kana marfu'un mu'akhkhar wal jumla min kana wasmuha hawa khabaruha fi mahalli jazmin fi'il shart fa'ana ana al fa'u jawab shart idza lam yuslih jawab an yakuna shartan wajaba iktiranuhu bil fa ana ma منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أول خبر مبتدا مرفوع بالضمة وهو مضاف abidina muzafin ilaihi mansubun bil ya'i li'annahu jam'u muzakkar salim wal jam'u muzakkar salim yurfa'u bil wawi wa yansabu ya'i jumla din fi mahalli raf'in fi mahalli jazabin jawabu sharti wa jaza'uhu abinda ake nufi in dinnan wasu ce ma bi ma'ana in ce nafiya ai kulka ce ma kana lirrahmani waladu Allah bai kasance yana da ɗa ba fa ana awwalul abidina ni ne farkon wanda zai fara bautawa Allah akan cewa ba shi da ɗa kuma ɗa bai cancanta gare shi ba ne fa ana awwalul ko kuma abidina bi ma'ana jahidina in kana Rahmani waladun in kun ce Allah yana da ɗa fa ana awwalul abidina ni ne farkon mai inkarin haka dan nafi kowa aƙida mai kyau qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul musulmina? to in kun ce Allah yana da da kalman abidina ya zo kenan bi ma'ana jahidina wato ni ne mai inkarin wannan wata rana rigima ta barke wasu tsakanin wasu laraba guda biyu sai suka kawo ƙara wajen abdullahi ɗan abbas sai ɗan yake cewa inna haza kanan lifi yadihi ardun fa'abadni niha. wannan ina bin sa bashin gona fa abada niha sai cinye min ita sai dan Abba zai ce Allahu akbar kun ji balarabe da ya iya larabci ya ce fa abada ni ha ai fa jahada ni ha kenan anan yana nufin jahidin wa ana awwalul jahidin ni ne farkon mai inkarin a dangana wa Allah da ko kuma na biyu fa ana awwalu man abada Allah mukhalifan liqaulikum in kun ce Allah yana da da to ni ne farkon wanda zai bauta wa Allah akan ba shi da dadin da inkarin wannan wannan shine kaulin malam mujahid malam zajjaj ya ce ai in kuntum taz'umuna lirrahmani waladan in kuna raya Allah na da da fa ana awwalul muwahhidina ni ne farkon masu kadaita Allah akan bashi shi da magana ta uku fa ana awwalul anifina lillahi mimma qultum in kun ce Allah yana da ɗa ni ne farkon wanda zai fara kyamar wannan maganar da kuka dangana wa Allah in ji malam ibnu sa'id malam abu ubaida da malam ibn kuteba ya ce ana cewa abittu min kaza na guji kaza ko na kyamaci kaza a abudu abadan fa ana abidun wa abidun malam farasdak yana cewa a abudu an tuhuja tamimun bidarimi ai anafu ina kin ina kyama shine ma'anan a abadu anan har kuma abu ubaida yana yin yace wa a abudu an asubbahumu bi qaumi wa usiru dariman wa bani razahi awa abadu ai anafu ina kyama kenan ta tazo abadu nan da zo da ma'anar kyama in kun ce Allah yana da ɗato ni ne farkon mai kyamar wannan maganar taku magana ta hudu kama anni lastu awwala abidin lillah kamar yadda ya zama ba ni ne farkon wanda ya fara bauta wa Allah ba to fa kazalika laysa lahu waladu haka nan Allah ba shi da ɗa game da ke cewa in kunta katiban fa ana hasibun in kai mai rubutu ne to ni mai lissafi ne ai lasta katiban wala ana hasibun an ta wannan kauli daga malam wahidi sannan in an fassara in din kuma da ma'ana ma malam hasan ce da malam mujahid da malam qatada da ibnu zaid yace ma'anarsa kenan ma kana lirrahman waladu Allah bai kasance yana da ɗa ba fa ana awwalu man abadallaha ala yaqinin annahu la walada lahu ni ne farkon wanda zai fara bautawa Allah bisa yaƙinin cewa ba shi da ɗa to shine ma'anan fa ana awwalul abidina ko awwalul jahidina ko awwalul anifina ko awwalul abidina lahu ala zalika aw awwalul abidina in kana lirrahmani waladu subhana tsarki ya tabbata ga rabbi samawati mahalicin sammai duka mamallakinsu mai gudanar da su wal ardi mahalicin ƙasai da mallakarsu da gudanar da su rabbil arshi shine kuma mahalicin al'arshi da gudanar da al'arshin amma ya sifuna ga barin abin da mutane suke siffanta shi da shi na ɗa da mata da kuma haihuwa fazarhum Allah ya ce basu ya hudu su kukkutsa wa abu su yi wasa alhaudu wa la'ib shi ake ta yanzu a duniya hatta laƙo har sai sun gamu da ko an gamar da su da yau yawmahumul a duna ranan nan da ake musu alƙawari ita ce ranar alkiyama kun ga an Allah aka masa kage aka masa sharri sai ya ce subhana isa kalmar subhana watar Allah ce sabbaha lillahi kun ga yazo da sigan madi wataran yusabbihu lillahi yazo da sigan mudari'i wataran sabbih isma rabbika yazo da sigan amr wataran subhana maf'ulun mutlaq li fi'lin mahzuf ai usabbihu tasbihan sai ka ce subhana maf'ulun mutlaq mansubun bil fataha zahira ala akhirih shine ma'anan tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake da waɗannan siffofi kuma ka basu cikin wannan yanayi nasu na'am wa huwa allazi fi samai ilahun malam mujahid da malam qatada yace ayu ubadu fi samai wa yu'badu fil ardi shine wanda ake bauta masa a sama kuma wanda ya cancanci a bauta masa a ƙasa ko da wasu ba su bauta masa ba shi ya cancanci bautar wa huwa al-hakimu shine Allah ta'ala al-hakimu wanda sunansa alhakimu ya kunshi hikima da hukunci hikimarsa ta kasu biyu akwai hikima suriya akwai hikima ga'iya hukuncinsa ya kasu biyu akwai al'ahkamu shar'iyya akwai alahkamun kauniya al'alimu masani da abin da yake ɓoye da wanda yake fili da abin da ya kasance da wanda bai kasance ba da wanda zai kasance da wanda ma bai kasance ba da zai kasance yaya zai kasance kafin ya kasance na'am وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله سبحانه وتعالى وتبارك الذي له ملك السماوات albarka ta yawaita mara iyaka ga wanda ya mallaki sammai da ƙasa wa ma huma da abin da ke tsakaninsu duka mulkin Allah ne mallakar Allah ne halittar Allah ne gudanarwar ma a hannun Allah take wa hu ilmu sa'ati kuma ilimin sanin yaushe za a yi tashin alkiyama ya tabbata a gare shi shi kadai mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'il wa ilaihi turja'una kuma ga Allah kaɗai za a mai da ku ya muku hisabi wanda ya ga alheri ya gode wa Allah wanda ya ga haka kai zargi kowa sai kansa wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata waɗanda suke kiran wani Allah ba sa iya mallaka wa kansu ceto balle su ceci wani domin ba za a yi ceto ba sai da sharaɗi guda uku na farko iznuhu ta'ala na biyu ridahu anil shafi na uku ridahu anil mashfu' sai Allah ya yadda za a yi ceto sai ya ba da izini za a yi ceto sai kuma ya yadda da wanda za a ceta ya yadda da wanda zai yi ceton Allah ya sa mu cikin ceton alkur'ani ya sa mu cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama illa man shahida bil haqq sai wanda yayi shaida ta gaskiya yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai wanda ya shaida ta gaskiya ne wanda ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah illa man shahida bil haq sai wanda ya shaida da gaskiya ita ce kalmar shahada wa hum ya'lamuna kuma suna sane da fassararta tana da sharuɗa al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadari ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba annahu la ilaha illallah kasan ba abun bauta da gaskiya sai Allah wala in sa'altahum idan ka tambaye su man khalaqahum wane ne ya halicce su la yaqulunna Allah za su ce maka lalle Allah ne ya halicce su sun yadda da tauhidin rububiyya ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir suna inkarin tauhidin uluhiyya da tauhidul asma'i was sifati fa anna yufakun ta ƙaƙa ake karkatar da su kuma gabarin bautawa Allahn da suka yadda shi ya yi su shi ya mallake su shi yake gudanar da su me ya rage su kaɗaita shi da bauta su kira shi da sunayensa su siffanta shi da siffofinsa wakilihi kuma ya san faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ya rabbi ya Allah mahalicina inna ha'ula'i qaumun la yu'minun haƙiƙa waɗannan mutane ne da ba sa yin imani shine malam qatado ce haza nabiyukum yashku qaumahu ila rabbih ga annabinku yana kai ƙara zuwa ga mutanansa abdulmala abdullahi dan abbas ya ce yace ta takhallufa qaumihi anil imani ya kai ƙaran mutanansa jinkirin da suka yi wato sakacin da suka yi basu zo sun yi imani da wuri ba to shi ne Allah yace ya san faɗarsa wasu karanta waqilahu ai wa ya alamu qilahu ya san faɗar annabi mai annabi ya faɗa ice ya rabbi ya Allah mahalicci na mamallaki na mai gudanar da rayuwata inna ha'ula'i haƙiƙa waɗannan mutane ƙaumun mutane ne la yu'minuna da ba yin imani fasfaha anhum to Allah ya ce kai rangwame gabarinsu wa qul kuma ka ce salamun aminci ya tabbata zaman lafiya ya tabbata alkhairi ya tabbata musulunci ya tabbata alheri ko ko'ina fasaufa ya alamuna da sannu za su san sakamakon kafurcewasu da ƙin yardarsu wa qul salamun ai qul khairan badalan min sharrihim kai ka faɗi alheri ba sharrin su ba inji malam suddi ko urdud alaihim ma'rufan in sun ba sharri kamayan musu da alheri illa qilan salaman salama wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama inji malam muqatil ko qul ma taslamu bihi min sharrihim ka faɗi maganar da zaka kubuta daga sharrin sharrin su fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san akibata kufrihim sakamakon kafircinsu ko da sannu za su san annahu sadiqun annabi gaskiya ne ko da sannu za su san hululan azabu bihim azaba za ta sauka a kansu Allah ya tsare mu ya kiyaye mu ya kuma kare mu ya sa mu cikin bayinsa na gargaru waɗanda suke masu imani wanda za su rayu da imani su mutu da imani su tashi da imani kuma su shiga aljanna gidan masu imani abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan inda muka yi kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya wannan shine ƙarshen surori da muka fassara a wannan shekara ta 1431 2010 shekara ta goma sha uku daga fara wannan tafsiri a mun karanta surori hudu ne zuwa yau 26 ga wata daga ɗaya ga wata zuwa 26 a tsawon kwana 26 nan mun fassara surori guda hudu surar farko suratul gafir wacce take da ayoyi 85 sai fusulan mai ayoyi 54 sai shura mai ayoyi 53 sai zukhrufu mai ayoyi 89 gaba ɗaya kenan a tsawon wannan ramadan ɗin mun fassara ayoyi 281 281 sannan kalmomi gaba ɗaya da muka fassara

a tsawon wannan wato azumi sannan hurufa waɗanda suka zo a cikin karatun da muka yi gafir hurufanta dubu hudu da ɗari tara da sittin fusila tana da hurufa dubu uku da ɗari uku da hamsin shura tana da hurufa dubu uku da ɗari biyar da tamanin da takwas zuhurufu tana da hurufa dubu uku da ɗari hudu gaba ɗaya hurufa dubu goma sha biyar da ɗari biyu da casa'in da takwas waɗannan hurufa na alƙur'ani da waɗannan kalmomi na alƙur'ani da waɗannan ayoyi na alƙur'ani da waɗannan surori makiya dukansu guda hudu muna roƙon Allah muna tawassali da sunayensa da siffofinsa da duk abin da annabawansa da manyan mutanen kirki suka kira shi da shi yake amsawa in an roƙe shi da shi yana bayarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama dalilin tsiranmu a gaban sa ranar alkiyama. Abin da ke kunshe na zurfin ilimi da karatu da tsoron Allah da imani a cikin waɗannan ayoyi Allah ya kimsa a zuciyarmu kuma ya ba mu ikon mutuwa da shi. Abin da waɗannan ayoyi suka kira a aikata na ayi Allah ya ba mu ikon yi idan muna yi Allah ya tabbatar da mu a kai kuma ya karɓa. Abin da waɗannan ayoyi suka yi kira na a bari Allah ya ba mu ikon bari idan ko muna bari ɗin Allah ya tabbatar da mu akan barin ya sa mu mutu mu gamu da shi a haka abinda waɗannan ayo suka yi magana suka yi kira na rahama da jin kai na Allah Allah ya sa muna ciki abinda suka yi kira na azaba ta Allah Allah ya tsare mu waɗanda suka zo mutanen kirki da Allah ya bada labarinsu a waɗannan surori da waɗannan ayoyi da waɗannan kalmomi Allah ya sa muna tare da su duniya da lahira waɗanda aka tsoratar da bin hatafarkinsu na miyagun mutane Allah ya tsare mu ya kiya mu gabarin bi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin sa nagartattu ya ƙara mana ilimi da tsoron Allah abinda muka faɗa daidai muka karanta daidai to muna fata Allah ya karɓa ya sa mana a sikelinmu na nauyi ranar alkiyama inda muka yi kuskure ko muka yi ganganci ko muka yi mantuwa Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa Allah ya sa mu cikin ceton annabi sallallahu alaihi da alkur'ani akwai abubuwa masu yawa waɗanda suka taso waɗansu mutane da ya kamata mu musu godiya ta musamman akwai alhaji dr lema jibril wanda shi ne ya ɗauki nauyin wannan tafsiri aka sa shi a kaduna a rediyo sannan akwai wata hamshakiyar mata a kaduna amma ta ce ka faɗi sunanta ita ce ta ɗauki nauyin a saka a talabijin wanda wani ya bugo waya ya ce sama da mutum miliyan biyu suke sauraron wannan tafsiri a kaduna wanda ake sawa a ditb to allah ya saka mata da alheri ninkin ba ninkin sannan akwai dr mahmud wanda yake jigawa shi ya ɗauki nauyin wannan tafsiri ake sawa a angaza fm da take jigawa a hadeja to allah ya saka masa shi ma da ninkin ba ninkin ma alheri sannan akwai alhaji shehu ashaka wanda shi ya ɗauki nauyi ake sawa a gurare uku ana sawa a gidan rediyo freedom kano ana sawa a gidan rediyo na jihar mallakar gwamnatin jihar kano sannan ake sawa a wani star times yake ko wannan eh, star times wanda waɗanda duk suke suka sai koda suka sa suna iya ganin wannan tafsirin a ko'ina a cikin faɗin afirka gaba ɗaya to shi duk shi alan shehu asha shi ya ɗauki yin waɗannan ukun gaba ɗaya da miliyoyin kuɗin da ya ba to allah ya saka masa da alheri ninkin ba ninkin sannan akwai waɗanda suka ci gaba da ɗaukar nau'in su hajjia aisha duku da wane ne ɗayan a'a shi alhaji ibrahim ɗazu ne mun dawo daga deba to shi ne ya ce yana da filaye a gurare daban-daban mu je mu zaɓi wanda ya mana ya bayar a gina abin da ake so a gina na waɗannan asusu da ake kafawa guda uku ko na marayu ko na sababbin musulunta ko kuma na waɗanda ake tallafawa marasa gata to shi ne ya kewaya da mu manya-manyan filayensa ice filayen akwai inda wannan filin nasa ne in ya mana wannan ma nasa ne in yayi mana wancan ma a bypass nama ne mu je mu gani sannan akwai wanda yace za mu ɗebi da kanmu idan ya nuna mana filin sai abinda muka kwasa muka ce yayi mana wani alhaji ibrahim mai labule sai dai mun zaɓi wanda yake kan bypass ɗin nan saboda babba ne sosai to ya ce ya mallakawa wani shashi babba daga ciki ya mallaka wannan a kwamiti na tafsiri da kuma kula da marayu da sababbin musulunta a gina abin da aka ga ya dace a gina a gurin to muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri da sauran waɗanda suka ba da gudunmawa ba za mu iya faɗo su gaba ɗaya ba a musamman wanda ya taimaka shi ma wajen sake inganta wannan masallaci da an ga ƙasa ce akwai ruwa akwai wanda ya zo ya sa duk aka interlock wanda suke waje suna gani aka yi fentin masallaci kuma aka ƙara masa wato sifiku da wasu abubuwa na alkhairi da ya yi shi ne alhaji inuwa ko? alhaji inuwa ya haya ko? shi ne kwamishina na kuɗi na gombe to Allah ya saka masa da alheri Allah ya mai masa shi ma ninkin ba ninkin kuma ya sai wani gida a can bakin titin miliyan uku da wani abu ya ba wa makarantar da take jikin nan cewa a haɗe a makaranta da gurin to Allah ya saka masa da alheri ninkin ba ninkin Allah mayan masa Allah kuma ya karɓa Allah ya tsare shi daga abin da yake ki duk waɗannan bayan Allah da muka lissafo na jiya tun daga yau kowanne ya ba da gudunmawa a cikin wannan aiki Allah ya karɓa ya saka masa da alheri ya kuma ɗaukaka musulunci da musulmi to sannan kamar yadda aka saba bai yau kuɗin ma sun yawa takaddun gasu wajen guda hudu ne kafin nan akwai karatu na alaramma alaramma ya gabatar da wannan karatun da yake gaba ɗaya daga bango zuwa bango wato tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasi aya 6236 arama ya karance a cikin wannan to shine wasu 'yan uwa suka buga to yana nan a waje karatun nan da ake yi saboda haka kowa sai ya kokari ya siya da yawa ka siya ka ba wani ka siya ka ba wani shi ma ya ba wani ko zance za ka tafi da shi yanzu sai ɗayan kaje ka ce ga sadaka alƙur'ani ko kayan zance za ka sa saka shi a ciki a sai yanzu kayan zance ana sa hijabi da niƙabi da alƙur'ani da kuma eh tafsiri cewa don a san inda za ta taho cewa inda ake jin tafsiri ne kuma inda ake san musulunci ne ake san manzan Allah salari salama za ka kowa ya kokari ya siya da yawa saboda su waɗanda suka buga din za su ji daɗi idan sun ga an siye ana nema gaban aka kuma yin karatu za su buga amma idan ba a siyar ba ko kuma wani ya siya ya je ya yi wa wani kwafi wani ya siya ya wani kwafi kun ga kun karya musu abin da suka yi da kuɗin da suka kashe saboda haka a yi kokari a yaɗa shi a cikin wasu ma 'yan siyasa suna iya siyasu rarraba su dama da yake rarraba suke yi ba sai siyasu rarraba eh. ta ina zan fara ne wannan sakatare <laughs> a to na ga daya na ga lamba daya ice wata yarwa ta aiko dubu uku a mata addu'a Allah ya ƙara mata imani kuma ya biya da biyayya ga mazajensu wata ‘yar uwa ta aiko ita kuma ɗari biyu a mata addu'a Allah ya yi mata rashin lafiyar da yake damunta wasu kuma ‘yan uwa masu kananan sana'o'i sun aiko ɗari biyar a musu addu'a Allah ya taimake su wani datti da ya aiko ɗari biyar a masa addu'a Allah ya sa ya gama da duniya lafiya a wani da ya ce ya aiko dubu biyar a yi wa babansa addu'a ya ba wani ɗan hisba to bai ji an faɗa ba to dan hisban ya kawo an faɗa kuma kaji Allah ya saka ma da alheri wani ya aiko wani ya aiko dubu ɗaya ko ya ce kowane wata insha Allah zai dinga ba da dubu ɗaya mutanen Kano suna ta waya cewa ya za a yi a tura musu lamban akawun na wannan tafsiri da ake da wannan akawun da aka buɗe na gatan marayu to za a tura musu kuma suna ta aiko a yi musu addu'a to Allah ana yi muku addu'a Allah ya biya muku dukkan bukatunku na alheri sannan mutanen Kaduna suna ta waya ba dare ba rana bayan an tura musu lamba account din kuma suna ta cewa lalle a sake tura musu lamba account har ma an gaji da tura musu lamba account to ku yi kokari ku cika wannan account din da kuɗi to da haka Allah ya saka muku da alheri ninkin ninkin. Umar Muhammad da ya aiko dubu goma sha biyu a yi wa babansa addu'a Allah ji kansa kuma zai ci gaba da biyan na kowane wata dubu biyar daga ‘yan bayan kyamara ye ba dama haska su mu gansu ga na 'yan bayan kyamara da sauran waɗanda ke tare da su a yi musu addu'a da masu hulan nan da marasa hula a yi musu addu'a kun san gobe za mu rufe tafsiri ba zan yadda wani ya shigo nan ba hula ba sai dai in yana da hujjar da ta ce a cire hula ne ma sai in cire tawa in ko bai da hujja a cire hula to gobe kowa ko tashi kafiya naci ne mu ko irin tafafa roman nan ce ya gid nan Eh, an maka kamran hula to nemo ta ka makala a wannan yace ga dubu goma sha biyu daga hannun Hawwa'u Gombe tace ayi tace ta biya na shekarar da ta gabata tana ko bukatar malam yayi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta wani ya aiko dubu ɗaya da ɗari biyar a 500 Allah ya kai ladan ga babansa ɗari biyar kuma a yi wa uwarsa addu'a Allah ya ba ta lafiya wani ya aiko dubu ɗaya cikin 12 da cikon dubu sha biyu da ya alkawari ya ce malam akwai wani alkhairi a taya ni da ya tunkaro ni amma sai biyo ta hannun wani to a taya ni addu'a Allah ya sa kada abin ya makale <laughs> dubu goma daga hajiya zuwaira alhaji boyi ta ce malam kai da sauran 'yan uwa musulmi ku taya ni da addu'a Allah ya biya mun bukatuna to Allah ya biya miki bukatunki wannan uwa aiko dubu ɗaya ya ce malam shekara shida ina fama da rashin lafiya nake ta yi a mana addu'a ta musamman Allah ya bani lafiya wata ta aiko dubu ɗaya ita ma ta ce a yi mata addu'a sannan ga sadakar dubu ɗaya ce ni ɗalibi ne a makarantar kimiyya ta gombe a taya na addu'a Allah ya sa na ci jarabawa wanda ya ce ga sadaka ɗari biyar a mana addu'a Allah ya biya ni bukatuna ɗari biyar daga wata baiwa Allah ta ce a yi wa mahaifiyarta addu'a Allah ya ba ta miji na gari wa Allah zai ba miji na garin ke ko mahaifiyar ɗari biyar daga wata ‘yar uwa ta ce a yi wa mahaifiyarta addu'a Allah ya ba ta miji na gari kun ga damirin kan uwa yake koma kenan ko to Allah ya ba ta miji na gari ina neman aiki ne nake roƙon a taimaka mini da addu'a ga sadakar naira ɗari biyar dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a yi wa mijinta addu'a Allah ya ji kansa kuma ya shiryar mata da yaranta dubu ɗaya daga iyalan gidan alhaji garba bara ko haka ni a sa asusun marayu a yi musu addu'a wannan malam ɗana ne yake fitsarin kwance nake so a yi masa addu'a Allah ya yi masa ga sadakan naira ɗari biyar ɗari biyar daga wani bawan Allah yana fama da rashin lafiya tsawon shekaru a yi masa addu'a Allah iya yi masa wannan ce shi ma ga sarka ɗari biyar a yi wa mamana da babana addu'a Allah ji kansu ɗari takwas daga hajiya asabe a yi wa iyayenta addu'a Allah ji kansu ita kuma Allah ya biya mata bukatunta kuma ta ce kowane wata za ta ci gaba da bayarwa naira dubu biyu daga wani bawan Allah ya ce a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta musu shi kuma Allah ya biya masa bukatunsa naira dubu talatin daga alhaji baban gida national ya ce a sa asusun marayu fi sabilillah wani bawan Allah ya ko dubu goma sha biyu ya ce a yi wa kaninsa addu'a Allah ya sa ya daina shan giya Allah ya sa ya daina dubu goma sha ɗaya daga wani bawan Allah ya ce a yi wa mahaifansa addu'a Allah ya ji kan mahaifansa naira dubu biyu daga wasu ‘yan uwa suna buƙatar addu'a Allah ya shiryar da yaransu ɗari biyar daga wani bawan Allah ya ce a yi addu'a Allah ya bashi mata ta gari naira dubu uku daga wasu bayin Allah su uku biyu maza ɗaya mace suka ce sun fara biyan kuɗin dubu dubu za su ci gaba insha Allahu daga masu kyamara da kwamfuta naira dubu biyu a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu waɗannan kenan ko ba kuwa ku ne to shi kenan to Allah biya muku bukatunku dubu uku daga wani ɗan uwa Allah ya daidaita tsakaninsa da mahaifansa kuma Allah ya biya masa bukatunsa akwai dan uwanmu da barayi suka fa suka fasa masa shago jiya da fatan Allah zai da fatan malam zai masa addu'a Allah mai masa da mafi alkhairi to Allah mai maka da mafi alheri naira dubu biyu daga wani bawan Allah ya ce shi ma fi sabilillah naira dubu ɗaya da alkur'ani guda biyu a yi wa iyayena addu'a Allah ya ji kansu kuma Allah ya shirye mini da jikokina daga wani bawan Allah ice malam kai da sauran yan uwa ku taya ni da addu'a Allah ya ban gida nawa na kaina Allah ya baka gida na kanka kwanan dabino biyu kwanan dabino da ɗari daga wata bayar Allah ta ce a mata addu'a Allah ya kwato mini na daga gwamnatin tarayya to Allah ya kwato miki haƙƙinki kam daga gwamnatin tarayya naira dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa fi sabilillah ta ce malam a taya ni addu'a Allah ya shirye mini da na naira dubu biyu daga wata baiwar Allah ta ce dubu ɗaya a yi mata addu'a Allah ya yi mata damuwarta dubu ɗaya kuma iyayenta a ɗari biyar a sa asusun marayu wannan dubu biyar daga Muhammad Ali fi sabilillah wani ɗan uwa ya aiko ɗari biyar ya ce malam shekara na goma da yin aure ban samu haihuwa ba haka kuma akwai wani ɗan na da aka riƙe masa kuɗi Allah ya fito masa da su ɗari biyu daga wata ‘yar uwa ta ce malam a yara na guda uku ɗaya ya yi tafiya biyun kansu ba a haɗe yake ba nake roƙon a taya ni da addu'a Allah ya haɗa min kansu to Allah ya haɗa miki kansu su fahimci juna su zauna zaman lafiya ɗari biyar daga wata baiwar Allah da ke unguwar riyal ta ce a yi mata masu satar yara a yi wa masu satar yara addu'a Allah shiryar da su in ba masu shirwa ba ne kuma Allah ya watsa lamarinsu naira ɗari uku daga wani bawan Allah ya ce a yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya masa rahama naira ɗari biyar daga wani ɗan'uwa ya ce yarinyarsa tana fama da cuta yana buƙatar a yi addu'a Allah ya bata lafiya naira dubu ɗaya da ɗari biyu daga wata baiwar Allah ta ce tana tawassali da wannan sadaka a yi wa jikanta addu'a Allah ya ba shi lafiya wannan ga sadaka ɗari biyar in ji wata ‘yar'uwa ta ce a yi wa yaranta addu'a Allah ya shiryar da su wanda ya ce ga sadaka ɗari biyar zan fara kasuwanci a yi mini addu'a Allah ya sa in fara da alheri to sai sauran masu addu'o'i da bukatu duka hmm? duk an karance sa to yau duk an karance gaba ɗaya sai kuma tarin tilin dandazan masu yawa da suka rubuto amma ba ko sisi akan takaddasu suka ce ai musu addu'a Allah subhanahu wataala biya musu bukatunsu amma in sun samu kuɗi za su taimaki musulunci in sun yi karatu za su taimaki musulunci da shi to Allah ya ba ku ɗimbin karatu mai albarka ya ba ku ɗimbin dukiya mai albarka ya ba ku ɗimbin imani tabbatacce wanda za ku ci gaba da taimakon kanku da 'yan uwanku musulmi da musulunci alhaji sani bashir aliyu a duk juma'a yana kai dubu ɗaya asusun marayu kuma a sa sunansa a 'yan dubu-dubu ya ba da lamban wayansa to mata da suke sauraron tafsiri daga gidan alhaji doma sun tattaro kuɗi dubu goma sha biyar da ɗari takwas da ashirin lalle mata ta Allah ya saka muku da alheri masu aure Allah ya tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu da iyalansu wanda ko ba su da aure Allah ya ba su maza na gari tsofaffi kuma Allah ya sa su mutu da imani wannan fasuma sa'awunan 25 ne ko bai cika ba ai su sa na yau ba wasu ne el duniya cd joint ramadan tafsir suka aiko sai dai 25 ne a ciki ya basu bari na ɗayan ya shiga ba na ƙarshe to a sanar da jama'a busa ɗaya ba akwai ɗaya da ya rage busa ba na yau ko shi ne zai cika to za su sa gobe da aka a sanar su ma sun buga nasu a ah, cd na tafsirin 2010 suna talla kowane kamfani a rike sunansa da masu bugawa muna so mu tace waɗanda suke buga mai kyau yake fitowa sosai da murya to da sun su yi cd sun tafi da shi ghana da benin da togo to wasu rubuto mana cewa ko wanda in suka siya baya fita sosai ko kafin ya kare sai na biyu ya shiga to mun ce su yi kokari su lura da kamfanin sai mu faɗakar da su cewa tunda abin yana shiga ko ina afirka ya kamata a dinga yin mai kyau yadda mutane za su ji daɗin gani da saurara to kowa muna masa addu'a Allah ya biya mana bukatunmu duka na alheri ya kare mu daga abin ki ya ƙara mana ikhlasi da tabbata da ilimi da tsoron Allah ya sa mu rayu a musulunci mutu a musulunci Allah ya sa mu mutu da imani Allah ya tabbatar mana da imani to ko guda ɗaya ce a karanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai wannan tambaya yana cewa yakan ga an zo sallar juma'a liman yana hudu ba sai ga wasu sun yi sallar nafila sa'annan su zauna wasu ko sun zo sai su zauna kawai to shi ne yake cewa shi wani mai fi dacewa ya rikai yi sa'annan na biyu ita sallar nafila da ake ranar ran juma'a akwai wani adadin rakawoyi ne da ake yi ko kuma abin da ya sawa kan a ranar juma'a idan liman ya fara hudu ba mutum ya zo malamai sun yi maganganu guda biyu wasu ce a yi nafilan wasu ce a'a a zauna tun da liman ya fara hudu ba to amma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi bayan ra'ayin masu cewa a yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sulaikul ga ɗifani ya shigo masallaci sai ya zauna sai annabi ya ce kayi sallah raka'a biyu ya ce a'a ya ce tashi kai sallah raka'a biyu sai tashi ya sallah raka'a biyu sai ce iza jaa ahadukumul juma'ata wal imamu ya khatubu falyusalli raka'ataini wal ya yatajawwaz fihima idan ɗayan ku zo ranar juma'a ya tarar liman yana ba, amma a lokacin ya zo, to yayi sallah raka'a biyu gajeru kafin ya zauna sai imamun nawawi a cikin minhaj sharhu sahihu muslim bin hajjaj yake cewa baya zaton wani malami mai tsoron Allah zai ga wannan hadisin karara na manzan Allah ya saba masa malam sai tambaya na mata sun aiko da wannan sarka da cewar kwanakin baya ka gaya musu irin yari da sarka da warwaro da zobe da ya kamata su sa da kuma kayi hani da ciwon kada su sa na karfe to sai suka lura mafiya yawan abubuwan kwalliyar nasu baya daga zinari ko azufa shi ne suka ce ga wannan ka duba shi ma karfe ne ba fa ni na ce ba na karanto hadisi sahihi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga wani da zoben zinare a hannunsa ya kama ya cire ya ce ya ɗayanku zai ganganta ya sa garwashin wuta sai je samo na ƙarfe ya sa sai manzo Allah ya ce wannan fi wancan sharri domin wannan adan yan wuta ne sai ya cire sai ya sa na azurfa sai ce to wannan shine da haka daga wannan hadisi muna fahimtan zobe da kayan kwalliya kashi uku ne akwai na ƙarfe akwai na azurfa akwai na zinare na azurfa ya halatta ga maza ya halatta ga mata na zinare ya halatta ga mata ya haramta ga maza na ƙarfe ya haramta ga maza ya haramta ga mata abinda za ki ki ƙoƙari ki sai gwal ko daham ko mai shi ne aka yi daki kwalliya da shi amma ƙarfe ƙarfe haka ƙarfe haka mai irin ƙarfe baƙin ƙarfe wannan gaskiya ƙara ba sa na roba ai ko na katako ko ba na katako <laughs> amma na ƙarfe kam wannan shine hujjar ba za a ci gaba da amfani da na karfe ba Allah Allah saka da alkhairi akwai wannan kansil saboda aikin da aka faɗaɗa ma'aikata sun mana kaɗan don haka an buɗe ƙofa an buɗe ƙofa ana neman waɗanda za su ba da gudunmawa waɗanda suke da ƙwarewa a wasu fannoni su zo su sami wato su sami yan uwa ofishin council na da'awa and guidance su ba da sunayensu kuma su faɗi irin gudunmawar da za su bayar in ga waɗannan bayan Allah Allah saka musu da alheri ga sunan tili ƙwararru ne a fannoni daban-daban suna da shaida karatu iri-iri kuma kowanne akwai abin da yake yi sun ba da lokacinsu ba biyan su ake ba su ma don su taimaka su ba da tasu gudunmawa ɗazumin tafi ɗin nan na tarar da wasu a ƙofar gidan marayu suna rubuta suna za su sauke musu kayan abinci domin zuwa da ake ana kokawa sai muka ga a rubuta lungun da gidajen in an je kofar gidan sai a kira su ga abin da kuka samu sai a ba su sai su shiga da shi cikin gida to muka tarar da su ɗazu a kan titi suna ta yi manyan mutane waɗanda suke da kima suke wani aiki mai dindizan albashi amma sun sadaukar da kansu akan wannan aiki da haka muna kira ga waɗanda Allah ya musu baiwa ta ilimi ko ta fasaha ko ta dabara ko ta lokaci da za su ba da gudunmawa a cikin wannan aiki to su zo su ba da sunayensu kamar yadda muka yi waccan shekara mun samu wasu sun zo kuma har yanzu ma suna nan ana aiki tare da su to Allah ya saka kowa da alheri ya gani a cikin sikelinsa za a ga irin wannan takarda tana kewayawa a hannun mutane to sun aiko mana ita tili daga Kaduna wanda za ga al'alu wal ashabu tarabudun wa ikha sahabbai da ahlul baiti yan uwantaka da alakar su wannan takarda tambayoyi ne akai a cikin ta tambayoyin sharaɗin shiga cikin wannan tambayoyi an ba da dama ga maza da mata su yi tarayya a cikin amsa waɗannan tambayoyi amma ya zama shekarunsu ya haura ashirin kuma an sharɗanta wanda zai zama na ɗaya haɗi zuwa na shida kada ya zama ya je aikin haji shekarar da ta wuce saboda za a ba shi kujerar aikin haji wanda ya amsa wannan tambaya daga na ɗaya zuwa na shida sannan sharaɗi na biyu ya zama ko na uku ya zama amsar da zaka duk ta zama ingantacciya in ka faɗi amsa ɗaya to ba za a baka komai ba na hudu ya zamo cewa ka amsa dukkan tambayoyin kada ka tsallake ko ɗaya sannan idan baka samu wannan ban ka samu kwafi ɗaya an maka sauki kai photocopy ka rubuta a kai sannan an hana ka ba da amsa zaɓi ka tika ce tambayar kada ka cike biyu ko uku in ka cike biyu ko uku kamar misali nan an yi tambaya aka ce a cikin manil qa'il min al-khulafa'ir rashidin ajma'in radiyallahu anhu ajma'in wallazi nafsi bi yadihi an asila karabata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama habbu ilayya min an asila qarabati wani daga cikin khulafa'ir rashidina abubakar umar usman ali ya ce da in sadar da alheri ga iyalan manzon Allah shi ya fi soyuwa a zuciyata da in sadar da iyali alheri ga iyalina sai aka ce abubakar 1 umar 2 usman to in ka tashi sai dai ka tika ɗaya ba za ka ce abubakar umar usman duk ka tika ba ga ka ka faɗi ko ka ce abubakar da umar ka faɗi sai dai ka ce abubakar ko ka ce umar ko ka ce usman to haka tambayoyin suke zuwa ƙarshe wanda ya zo na ɗaya wanda ya samu na ɗaya har zuwa na shida to a nan gashi an rubuta za ka sa sunanka da ƙasarka da lambar wayarka sunanka da ƙasarka da lambar wayarka wanda suka shirya wannan almamlakatul arabiyyatu saudiya saudiya ne lajanatul da'awa fi ifriqiya akwai lajana ta kira ga musulunci wacce suka kafa a afirka to ofishinsu ne suka turo da wannan na rarraba suna nan ɗaruruwa da an baya a makarantu ko a yi ƙoƙari ya cike wanda ya zo na ɗaya zuwa na shida to za a bugo masa waya cewa ya shirya za a kai shi haji a wannan shekara sannan wanda ya zo na bakwai za a ba shi laptop sabuwa a cikin kwalinta sannan wanda ya zo na takwas shi kuma za a ba shi wani digital ƙur'ani wani abu ne aka yi shi kamar kwamfuta yake zai koya maka ƙur'ani da sautin da muryar da tahawiji da hai'a da gunna duka za ka gani sannan wanda ya zo na tara da na goma za a ba shi nokia original mai one sim ga ta nan ma an yi hotonta a jiki irin mai tsadan nan ce to za a bashi da na takwas da na tara da na goma za a ba su nokia sabuwa a cikin kwalinta original eh, to shi ne sau da aka takaddun suna nan suna kewayawa waɗanda suka samu sai su yi ƙoƙari amma ƙarshen abin da za a karɓa shi ne ƙarshen watan nan duk waɗanda suka karɓa su yi ƙoƙari su kawo ofishin kansil da da'awa su kawo shi kafin nan da 29 ga watan Ramadan domin 30 ga watan za mu aika Kaduna su kuma za su aika Abuja su kuma za su aika su tantance sannan su bugo wa kowa ya kokari ya sa lamban wayansa daidai da sunansa daidai za a bugo masa waya ya bar lambar sa a bude ya ji an bugo masa shikenan za a masa bayani cewa ya ci nasara sai ya shirya ya je can inda za a kai shi aikin hajji je labbaika Allahumma labbaika to Allah ya saka musu suma da alheri domin wannan zai zaburar da mutane eto eh, ina alaji nasir dai nasir ya kun ga magana da waɗancan goban za a sun gama magana gobe za a to shi ke ya yi to ba matsala to Allah tabbatar da alheri gobe insha Allah muna da gagarumar lacca mai taken sadakatun jariyatu wanda za mu magana akan yadda ake kafa waƙafi da kuma matsayin kafa wakafi din a musulunci wanda muke so a wannan shekara insha Allah za mu gama da gidan marayu a fara gudanar da shi kafin shekara mai zuwa insha Allah ta'ala da kuma asusun da za mu kafa wanda zai dinga renan kuɗin da za a dinga gabatarwa domin samu shawarwari guda uku za mu zartar da ɗaya wanda suka ba da shawara a sai katon fili a kantina a ba da haya saman kuma a ofis sai zama kantinan su da za a dinga karɓa kaga kuɗi zai dinga shigowa ko da yaushe sai a dinga gudanarwa to wannan shawarar da wanda suka ce a saka a kasuwanci mun fi yadda da ita wannan shawarar na yin gini din domin shi gini ko da yaushe yana nan da wuya a ce ya bata ko rushewa ya sai a sake ginawa to wannan shi yasa muka fi yadda da ta ginin insha Allah abinda ake ciki yan uwa za su ji da abinda aka tara da abinda aka kashe da abinda yake a ƙasa yanzu da kuma kuɗin da aka tara tun daga ramadana zuwa yau duk gobe insha Allahu za a ji bayani daga sakatare ko daga shugaba haka muna fata Allah ya saka kowa da alheri da ƴan mu da sauran ma'aikata da waɗanda suke ba da gudunmawa wajen cin nasarar tafsirin nan ta kowace fuska da ma'aikatan wannan kansil duka kowa Allah ya saka mana da alheri Allah ya tabbatar mana da imani ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullah